Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga cikakkun labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugabannin kungiyar tarayya afirka da ke fuskantar babban kalubalen mummunan tashin hankali da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa a kasar sudan ta kudu da karin tsananin kiyaye ga babban kotun duniya ta kasa da kasa yau za ta fara gudanar da taronta na 27 a babban birnin kasar rwanda wato kigali taron da ya zo ne bayan kwanakin da aka kwashe ana taba ta kashi tsakanin rundunar sojojin nan biyu na kasar da ke gaba da juna a kasar sudan ta kudu din inda hakan ya dalilin mutuwar ɗaruruwan mutane akan haka nema majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a farkon wannan makon domin gujewa ƙasar ta sake afkawa cikin wani halin wayo ni allah akalla mutane da yawan su ya kai ɗari uku ne aka kashe a tsakanin takwas da goma sha ɗaya na wannan watan salin da faɗa ya barke tsakanin sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasa salvaki da tsohon abokin hamayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na farko rick macha kafin daga bisani aka samu saukin al'amarin sai dai abin da bai fito fili ba har yanzu shine yadda shugabannin kungiyar tarayya afirka su 53 za su shawo kan wannan matsalar ta sudan ta kudu wadda take ita ce sabuwar kasa a cikin nahiyar afirka kuma ita ba memba ba ce a wannan kungiyar jami'an majalisar ɗinkin duniya su ko cewa suka yi lamarin ƙasar ta sudan ta kudu sai ƙara taɓarɓarewa yake yi musamman da aka sace ton biyar na kayayyakin abinci da a kawo domin rabawa mutanen ƙasar da yunwa ke gigitawa dubban 'yan kasan turkiya ne suka yi cancanin a dandalin kizlat da ke babban birnin kasar wato istanbul da kuma birnin izmir a daren jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga shugaban kasar recep tayyip erdogan da gwamnatinsa bayan wani yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi wanda bai nasara ba taron mutane a waɗannan wurare biyu suna nan wurin har zuwa tsakar daren jiya asabar suna rike da tutan kasar suna waka tare da cewa ba za su bar kowane irin abu da zai kawo rabuwar kasar ba yanzu haka dai rahotannin adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan yunkurin juyin mulki ya bambanta sai dai rahotannin baya-bayan nan har zuwa daren jiya asabar na cewa ne mutane 265 suka mutu ciki har da hula haka kuma har yanzu hankula ba su karkara kwantawa ba musamman a birnin istanbul fadon gwamnatin kasar da ma wasu biranen kasar kawo yanzu ana, jin cewa akwai wasu sassan kasar da ake ci gaba da samun tashin hankali kafafin yada labarai na kasar sun ruwaito cewa an samu fada tsakanin sojojin kasar a wani babban barikin sojan da ke wajen birnin ankara inda aka tabbatar cewa nan ne tungan sojojin da suka yunkurin wannan juyin mulki yanzu haka dai kusan sojoji 2,900 da ke hannu aka kame da ke hannu aka kame cikin wannan yunkurin juyin mulki mahukuntan kasar suka ce cikin sojojin da suke tsare a halin yanzu har da babban kwamandan nan mai kula da bataliya ta uku ta kasar wato janar edel osdruk kuma za su fuskanci hukuncin cin amanar ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin kasar somaliya ta umarci a kulle dukkan kungiyoyin da ke kasar waɗanda ke da alaƙa da malamin nan ɗan kasar turkiyya da ke amurka bayan da shugaban kasar turkiyya ya ambaci sunan fethullah gulen a cikin masu hannu cikin waɗanda suka shirya yunkurin juyin mulki a kasar a ranar juma'a wadda da ta gabata mahukuntan kasar suka ce sun cimma wannan matsayar bayan wani taron da majalisar zattawan kasar ta gudanar a jiya asabar gwamnatin ta bukaci 'yan kasar na turkiya da ke kasar ta somaliya kuma suke aiki da ƙungiyoyin da ke da alaka da gulen da su bar kasar cikin kwanaki bakwai gwamnatin ta ce ayyukan da waɗannan ƙungiyoyi ke yi irin aikin koyarwa kiwon lafiya za a ci gaba da gudanar da su ƙarƙashin sabuwar gwamnati majalisar zartawan ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin amsa roƙon da gwamnatin ƙasar turkiyya ta yi mata dama dai ƙasashen biyu abokan juna ne domin ko akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin shugaban ƙasar somaliya hassan mahmud da shugaban turkiyya recep ta erdogan domin ko shugaban somaliya shi yana cikin safin farko na jerin shugabannin ƙasashen duniya da suka fito suka yi allah dare da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar ta turkiyya gama abin da yake cewa ya ce ba za mu yarda da mayar da hannu agogo baya ba ta mayar da mulkin demokuraɗiyya da mutanen ƙasar turkiya ke jin daɗinsa a cikin wannan lokaci na tarihin ƙasar wannan abin takaici ne sai dai kuma muna murnan jin cewa masu ƙoƙarin um, hana ruwa gudu da suka so mayar da ƙasar turkiya wani fagen fama an fi ƙarfinsu jam'iyyun siyasan siyasa har su biyar a ƙasar zambia ciki ko har da jam'iyya mai mulki ta patriotic front sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jam'iyya za ta tabbatar magoya bayanta ba su tada hankali ba lokacin da za a gudanar da zaben kasar a ranar 11 ga watan gobe idan mai duka ya kai mu jami'in sun jaddada haka ne bayan wata ganawa da suka yi a babban birnin kasar na lusaka su da jami'an hukumar zaben kasar da kuma kungiyar coci cikin jami'in ko da suka rattaba hannu a cikin wannan yarjejeniyar sun hada da ita kanta jam'iyya mai mulki wato pf da united national independent party people alliance for change forum for democracy and development sai kuma democratic for alliance labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wani batu da ke ƙara jawo matsala harkokin ilimin Najeriya musamman a arewacin ƙasar shine makarantu suna yaye ɗalibai waɗanda ba su da makama kan batun sana'o'in hannu. Domin haka ne masana da suka hallara jami'ar jihar Taraba da ke Jalingo domin bita kan harkokin ilmi. suka ba da shawara kan lokaci da ya kamata a fara koya ɗalibai sana'o'i da wuri kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da lawal sani ko na ya aiko mana daga yankin. Bitar ƙasa da ƙasa da jami'ar jihar Taraba ta gudanar kwanan nan bisa ilmin kimiyya da fasahar sana'o'i ta janyo ga gamayyar masana da dama bisa wannan fanni. Don haka, na zaga harabar wannan taro don neman sanin wasu muhimman batutuwa da suka jebanci haɓaka darussa da suka shafi ayyukan hannu. Da farko dai ga tambayar da na yi wa Dr. Aminu Ciroma na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta modibu Adama da ke Yola. eh haka za a iya a sabon tsarin ilmi na Najeriya. Ana kira akwai darussa da ake kira pre-vocational subjects. So wayannan subjects, wayannan darussa akwai noma, kiwo koyon aikin noma, aikin ah, ah, hannu da shauransu. So amma matsalar yawancin jihohi ba su fara aiki da wannan sabon kundin ilmi ba so da zara an fara da insha Allah za ka ga an soma koyo tun a primary na kuma yi wa Profesa Babbai Umar shugaban kwalejin fasaha da kimiyya ta jihar Adamawa tambaya kamar haka. Da a da muna gani kamar irin su ayyuka irin su craft da sauransu na firamare shi yake zamewa mafari na koyon aikin hannu amma kuma galibin primary school da na zagaya in aka ce a kawo aikin hannu sai yara su je su sayi tsintsiya su je su siyo kwai su siyo kofi suna kawowa ko me ka gani wani illa wannan ke da shi ga ainihin tasowan yara da wannan sani hmm, yana da illan dai yana da yawa na ɗaya wato ba sa ƙarfi a kan yara su koyi abu da hannunsu ba an sayi tsintsiya an sayi eh, fartanya an kawo ba shi ba ne abin manufa abin da ya kamata a yi yaro tun tasowansa ya samu ya koyi abu da hannunsa yin abu da hannu wannan yana da muhimmanci sosai a wasu kasashe za ka samu um, akwai makarantu na musamman saboda koyon aikin hannu Profesa Bulama na Jami'ar Fasaha da Kimiyya ta Modibo Adama ya yi kashedin a daina tura daƙiƙan ɗalibai zuwa ga fannin ilmin ayyukan hannu. To, shawaran da zan bayar shine a manta da maganan cewa sai dai waɗanda ba su iya wato rubutu karatu da sauransu su ne za su koya aikin hannu a manta da wancan ko waye ko kai waye mata maza yara duka ya kamata kowa ya samu wannan aikin hannu domin in ka iya aikin hannu akwai abubuwa da yawa da eh, za a iya yi ba za ka yi depending akan wato aikin gwamnati ba. Wata kungiyar farar hula ta ɗalibai a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kaduna wato Kaduna Polytechnic mai suna Enactus a takaice. Ta dauki nauyin biyan kuɗin karatun wasu ɗalibai waɗanda suke zama a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Ɗaliban sun ziyarci sansanonin kamin su yanke wannan shawara. da yake magana da wakilin sashen hausa iliya kure shugaban tawagar ɗaliban emmanuel ode adigbe ya yi kira ga sauran al'umma su taimaka karatun irin waɗannan yara da kuma wasu hanyoyi da za su taimaka eh, mutane na 'yan gudun hijira mun je can north east maiduguri mun je mun gani mun gane abubuwan da ke faruwa me mun gani da za mu yi mu tallafa musu mu haɗu da nema sema da yawanci mutane da suke wajen da suke dan taimakawa mun gane cewa ya kamata yaran nan da suke eh, camps idp camps yayin gudu hijira da ba su makaranta su koma makaranta saboda nan zuwa gaba in ba su koma makaranta ba suka yi girma ka sa akwai matsala tunda eh, maganan ma boko haram su ma ma suna suna ce ilimi bai da kyau ne ilimin ah, western education kenan boko bai da kyau so mun yaran nan muka bar su ba su je makaranta ba akwai matsala nan gaba sai muka ce to bari mu ga da za mu mai da su makaranta nan a cikin camp nan muka gina aji ajujuka a cikin camp nan muka samu chairs da tables muka ba su na zama muka samu nigerians suka samu suka tuturo takardu ya wuce miliyan guda daya suka tattara su muka kai musu the textbooks the exercise book da za su iya koma makaranta sai yawancinsu kuma wanda ba su da mama ba su da papa sai muka kawo su kaman goma sha ɗaya da mu ba su scholarship a private schools a nan a kaduna da abuja shi ne kuka kira off camp education muka kira shi na yaran kenan eh, akwai on camp education da za su yi makaranta cikin camp nan akwai off camp education da za su makaranta wajen camp nan muna da eh, partnership da private schools eh, da suka yarda su ba su scholarship da mu tare so eh, za su je makarantar nan daga primary zuwa secondary school suka gama suna so su zo kaduna polytechnic sai su zo kaduna polytechnic rector dinmu kwata-kwata ya yadda inda admission ne in allah yadda ba wani matsala welfare din su cin abinci da suwaye wannan ba matsala ba ne makarantar da true actors sun riga sun sun yadda cewa za su yi komi da ya kamata da yaran su samu su je makaranta da kyau ka yi bayanin takardu da 'yan najeriya suka taimaka suka tallafa da su ta yaya kuka kuke samun wayannan takardun yawa a yawanci mun mun same 'yan nigerians a true social media da su a an san cewa social media wasu matasa yanzu sun mai da shi wani abu amma mu matasa ne da muke so nuna mu duniya cewa social media za mu yi amfani da shi yin abu mai kyau sai muka same su cewa gaya musu cewa su kawo takardu dan idp children su koma makaranta sai muka je muka samu nipost eh, ah, muka haɗu da su muka tattauna muka suka yadda cewa to duk inda wani zai wani yake so ya tura takardar shi zuwa maiduguri guda yan hijira kawai abin da zai ne zai je naipost ya ba da takardar shi kyauta za su kawo mana muka zo na muka tattara muka san wanda zai je maiduguri borno a gombe da adama sai mu tura kuma ta naipost kyauta suka yarda cewa za su tura mana yanzu menene fatan ku a harka wannan ilimi abin da muke so mu gaya mutane shine gwamnati ba su iya yin komai ba su kadai ba zai iya faruwa ba duk wanda ya ce gwamnati za su iya komai karya ne mun je mun gani mun gan cewa dole ne mu tashi mu taimaka ma yaran nan in yaran nan suka girma ba su ce wai gwamnati ko wayan ne za su ce mu ne mu Najeriya ne mu ne muka bar su kuma yaran nan sun wuce suna da yawa wajen nan mu duba yaran nan ba su je makaranta ba nan zuwa gaba ai akwai matsala so muna so duka najeriya su tashi duk abin da za ku yi ku taimaka ma yaran nan zuwa makaranta zuwa abun abun zuwa makaranta mu je mu taimaka yaran nan masu private school su fito su ce muna da private school muna so mu ba da scholarship kyauta masu masu takardu da suwaya ku zo ku kawo abubuwan da ya kamata ku kawo a taimaka ma yaran nan yanzu ku kuna da ɗan gudun hijira yara nawa ne a nan muna da goma sha ɗaya mun kawo su mu ba su scholarship daga primary zuwa university a gurin ku suke zaune a wajen mu suke zaune da ci da sha da kome ku dalibai eh wannan yaran mu ne mu dalibai ne mun san cewa muna nan yau dan mun je makaranta ne mhm. kuma yadda za mu je a nan gaba dan mun je makaranta ne so dole ne mu gan cewa muna so mu gan yaran nan su ma sun yi ilimi irin mu fiye da mu ma mu gan cewa sun sun samu abubuwan rayuwa da mu ma muke so mu samu Daga jihar Katsina kuma wani ɗan kasuwa Alhaji Idris Liman ya kashe kuɗi fiye da naira miliyan ɗaya zuwa yanzu domin samar da yunifom ga ɗalibai waɗanda marayu ne ko kuma marasa galihu. Ya ƙara da cewa su ma ɗalibai mata nan ba da juma'a ba za a raba musu nasu bayan da aka kammala tantance su su aƙalla dubu uku. Alhaji Idris ya yi magana ne da namu Zaharaddin Sani Funtuwa. Ya yi bayanin dalilin shi na ba da wannan tallafi. Wannan yana daga cikin ƙudurin da mai girma gwamna Aminu Bello Masari ya ce idan ya hau gwamnati zai mai da hankalin shi a sha'anin ilimi. To mu kan ya kamata mu mu taya shi gudunmawa ta yadda ilimin zai inganta. Za ka samu yara suna zuwa makaranta wani in ka gan shi sai ka ɗauka ma kamar koma hukaci ne. Saboda ya zo a ƙazance iyayen shi ila ba sa iyawa gashi kuma suna son ya je makarantai. Amma ɗan abin da bai ta karya karya ba wanda za a ɗan yi na imam ya sa ya je da haske da haske ga abin ya dan gagara saboda sha'ani na rayuwa to shi yasa muka tausaya muka ga ya kamata mu zo mu tantance waɗanda suke da karamin ƙarfi a sha'anin ilimin nan mu rika ɗanka masu uniform kyauta muna badawa to wannan shine dalilin da muka ɗinka ma 'yan secondary school uniform kyauta muka ba su gudunmawa don hankalinsu ya dawo a jikinsu domin za a ga wani lokacin idan yaro ya ɗanga kazanta a jikin shi ma sai ya gabe sha'awar shiga mutane to shi yasa muka in an yi wannan shi kan shi da taimaka ma sha'anin ilimi dan ilimin ya inganta yadda ya kamata to kamar waɗanne irin nau'in ɗalibai kai mu wannan tallafi wani lokaci za a ga akwai marayu akwai kuma irin waɗanda gajiyayu ne da iyayensu ne ba su da hali to abinda muka ce ma kwamiti da muka kafa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Sal a tafi secondary school ɗin duka funtuwa a tantance marayu waɗanda ba su da iyaye su aka tantance maza da mata wanda an tantance mata kaɗai sun kai dubu uku da wani abu maza kuma an tantance sun kai dubu ɗaya da wani abu muka fara program na maza shine muka ɗanka muka ba su yanzu ana kan layin ɗinka na mata ba da yadda Allah za mu gayyace ku ku tabbatar ku shaida an ɗauki nasu an ba su ma dan hankalinsu ya dawo ganin ba su da iyaye amma an samar da hanyar da hankalinsu ya dawo su su ci gaba da harkar ta ilimi wannan abu ana yin shi domin tallafa musu akwai kuma sauran masu hannu da shuni kamar ka ko za ka yi dan faɗi mana kiyasin abin da kashe dan su ma ko da za su iya shigowa su yi wannan taimako to tsakani da Allah abubuwan da muka kashe ba su da iyaka to muna kira ga masu hannu da shuni mu ji tsoron Allah duk wanda Allah ya ba dukiya ya ya bashi ne ba shi kaɗai ba ya bashi ne domin ya tana da na ƙasa da shi Allah ya mana albarka akwai masu arziki a jihar nan akwai masu arziki a Funto local government idan wancan zai taro can wancan ya taro can da yadda Allah za a samu sauƙin rayuwa sace sace ma za su sauki to wannan shine kira na ga masu hannu da shuni da Allah a tausaya a duba Allah a kalli na ƙasa domin abubuwa su tafi daidai yadda ya kamata to ya shirin rarraba mu yara littattafai ko akwai shi a niyyarka wannan da yadda Allah dan liman foundation ba ma littattafai ba duk wani sha'ani na ilimi nan gaba kaɗan za mu koma ma muna duba inda ya kamata a ɗan ƙara azuzuwa haka za mu yi wannan tsarin dan gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ba idan muka sa ido cewa duk matsalolin mutane sai gwamnati ta zo ta yi wani abu sannan ne za a yi abin to wannan tsakanin da Allah ba daidai ba ne ba shi yasa za mu faɗi da wannan al'amura a matsayin mu na 'yan kasuwa duk dan abin da ya shigo mu an ga me zamu dan yi dan ingancin ilimin nan inganta dan rayuwa ba ta tafiya sai da ilimi to idan aka yi abin da aka yi mutane suka samu karatu suka samu ilimi to za ga al'amura sun zo da sauki fiye da yadda ake tafiyar da su a baya malam muhammadu sunusi shine shugaban makarantar jakadawa ta funtuwa wadda aka raba waɗannan kayayyaki a ciki ya ba da ƙoƙarin shi wannan ɗan tahaliki alhaji idris ɗan liman a wannan tallafi da ya bada aka rarraba ma waɗannan ɗalibai yi ya yi kira ga sauran masu hannu da shuni da su yi koyi da alhaji idris dan liman bisa wannan kuduri nashi na taimakawa harkokin ilimi a yankin nashi na garin funtuwa ya kuma gargaɗi ɗaliban da suka amfana da shi wannan kaya na uniform da su guji ɓata kayayyakin makarantar domin ba a san lokacin da za su sake samun irin wannan kayayyaki ba malam maharaz yunusa yana ɗaya daga cikin masu kula da marayu da aka baiwa wannan tallafi na kayayyakin makaranta wato uniform eh ina daga cikin Iyaye da aka tallafawa da wannan uniform kuma mun ji daɗi mun yi godiya ga abin da ya faru saboda irin wannan ayyukan alkhairi ana buƙatar irin mutane waɗanda za su rika zuwa suna yin irin suna koyi da irin waɗannan mutane da suke aikata irin wannan aikin alkhairi na wannan uniform da aka ba waɗannan yara bayan Allah aka tallafa musu domin a ƙara musu tarsahi akan karatu da suke mm, bukatar su masu samu kamar yadda kowanne yaro wanda yake da galihu yake samu muna godiya mutuka akan wannan aiki da shi wannan dan liman ya gabatar. Zama assalamu alaikum ni ne Malam Yusufa Hassan Rabi'u. Kana ɗaya daga cikin iyaye da wani mai hannu da shuni tallafa ma yara wajen ba su uniform. Eh hakika dan liman yi rawar gani kwarai matuka gaya hakika an ba mu uniform an kuma ba mu kuma mun gode muna godiya Allah kara sakawa da alheri zaradin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a Najeriya. Cikin watan jiya mun kawo muku rahoto kan kiran da sakataren ilmi a karamar hukumar mai yama a jihar Kebbi ya yi kan ilmin ɗiya mata. Ga rahoton da Maryam Ato ta aiko mana da shi a baya can. sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta mai yamma a jihar kebbin najeriya alhaji saliu dankane dogon daji kiraye ga iyaye da su kara matsa kaimi da lamba a fagen sanya 'ya'yansu mata makaranta sakataren ya bayyana irin muhimmanci da ilimi ya mata ke da shi baya misaltuwa domin yadda aka ce idan ka ilmantar da namiji ka ilmantar da shi ɗaya tak amma idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma alal haƙiƙa ci gaban ilimin 'ya'ya mata musamman a nan ƙaramin hukumar mulkin mu ta mayyama gaskiya yana samun ci gaba ko kuma in ce shina haɓaka wanda yake a can baya za ka iske kila idan aka je makaranta kamar lokacin da mu muka yi za ka iske aji mai mutum arba'in kila za ka iske mata goma sha ɗaya ne ko sha biyu to amma yanzu allah ya ƙadarci mutane sun fahimci muhimmancin ilimi za ka iske duk da mutanenmu cikin ƙauyuka garuruwa suna nuna cewa sun hisan 'ya'yansu mata ma ballantana maza a ce sun yi ilimi saboda idan mace tana da ilimi ko da sha'anin zaman gidan aure na za ta yi musamman to za ta yi sanin abin da take yi babu wada za a yi a haɗa mai ilimi da mara ilimi kuma ilimin nan da yake allah ya ƙaddarci makarantun nan mu ana samun ci gaban ilimi ana haɗa duka iliminmu na addini da kuma ilimin zamani to kaga mutum ya haɗa hannu biyu an yi ilimin addini an san yadda za a bauta ma ubangiji sannan kuma an zo an yi ilimi na zamani da na hulɗar zamantakewa yadda ya kamata a yi mu'amala da al'umma da na sana'o'i da dai sauransu saboda ka ga mutane yanzu kai ya fara wayewa an tashi tsaye a ga cewa 'ya'ya mata ma sun yi karatu kuma sun samu wannan ilimin don su yi amfani da shi saboda haka gaskiya mutanenmu sun duƙufa yau ɗin nan ma da safen nan na fito gida a ah, na bi titin gana mu wanda ya ratsa daga saran dosa zuwa suru sai ni ga yara da jikuna suna dawowa makaranta nike tambayar direba na sai ce ai waɗanga duk yaran garin gana namu sun dawo daga sakandare to abin sai ya bani mamaki kwarai ya ce ai yawa gare sai da kagga sun ga suna limka haka kusan kashi goma wanda ke makarantun ne na waje kuma jss mu idan ka je ka duba za ka iske akwai adadin mata sosai saboda haka gaskiya mutanenmu sun tashi tsaye kuma ana nan ana fafitika a ga cewa 'ya'ya mata ma sun samu wannan ilimin ita ma hukumar unicef suna wani tsari wanda suke son su ga an kula da yara tun suna ƙanana irin shekara uku zuwa hudu biyar kamin ma a shiga firamare to wannan tsarin ina iya tuna mun yi baƙi na unicef cikin watan nan da ya wuce muka tafi da su makarantar mu ta gidiga gaskiya ga ma adadin da annan 'ya'ya mata masu rinjaye maza ga yawansu cikin wannan ajin saboda ka kaga ko babu komi nan ga pointer abinda ke nuna mana cewa lalle akwai cigaban ilimin mata ko akwai kalubalen da ake fuskanta a karamar hukumar ka? Eto eh ba za a rasa 'yan matsaloli ba amma dai gaskiya ba masu damuwa ba. Musamman dai wajen na mata, iri ne sai ka iske su mata ba su da wata doguwar matsala. Kila wasu ƙauyuka dai can ba a rasa ba, irin kama a ce harkon kaka ko kuma lokacin da aka yi ruwan shuka, irin wasu iyaye sukan gayyace yaransu kila su ce su taimaka musu wajen aikin gona irin shuka wadda take ita da an kila kwana daya biyu uku an kare amma dai ba mu da wasu manyan matsaloli ko kuma kalubale wanda ke ci mana tuwo a kwariya don abin na annan dan daidai ne kuma sabon tsarin ga da muke a kan shi muna bisa ga sbmc ƙungiyar da ke kula da sha'ani da yanayin makaranta duka kan shi wadda take jama'a gari za a haɗa headmaster shi a sakataren su to wannan ƙungiyar unhanin da ta kai muna nan gaskiya ba ƙarami ne ba kuma ya tasiri idan aka samu matsala ga makaranta headmaster da malaman shi za su kira waɗannan shugabannin nagari a zauna da su a karanta musu matsalar da ke nan su sani su kuma sai su ɗau matakin warware waɗannan matsalolin saboda haka gaskiya da waɗannan hanyoyin da muke bi abubuwan sun sauƙaƙa ƙwarai da gaske. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Cuba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. a takaice kungiyar is ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar alhamis a birnin nice da ke ƙasar faransa kungiyar dai ta ba da wannan sanarwar ce ta ɗaya daga cikin ta na labarai tana kiran wanda ya kai wannan hari a matsayin wani babban sojanta sai dai har yanzu abin da ba a gane ba shine ko lallai shi wannan dan taliki yana da alaka na kai tsaye da ita wannan ƙungiyar. domin ko rashin samun sahihan bayanai da ke danganta wannan maharin da ita wannan kungiyar na ci gaba da kasancewa barazana ga da kungiyar ke amfani da shi a kan shuka ra'ayin ta'addanci ga wasu tsiraru masu aikata ayyukan asha yanzu haka dai masu aikin bincike na nan sun dukufa wajen binciken tarkacen wannan mota da wannan maharin ya yi amfani da ita domin samun bayanai na dalilin kai wannan hari wanda ake sa rai ya tsaya wa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa na zaben da za a yi a nan amurka donald trump a karo na farko ya bayyana a bayanar jama'a da wanda zai masa mataimaki wannan ko shine gwamnan jihar indiana mike pence wanda trump din ya kira shi abokin kamfe dinsa trump ya bayyana pence a matsayin mutum mai kyakkyawan halaye martaba da kwatanta gaskiya shi dai pence ya kwaya shekaru shida a majalisar wakilai kafin a zaɓe shi gwamna a shekarar 2015 kuma an san shi ɗan siyasa ne mai ra'ayin 'yan mazan jiha jami'un siyasa har su biyar a ƙasar zambia ciki ko har da jami'a mai mulki ta patriotic front sun rattaba hannu inda suka amince cewa kowace jami'a za ta tabbatar magoya bayan ta ba su da hankali ba lokacin zaben da za a gudanar a kasan a ranar 11 ga watan gobe idan allah ya kai mu Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.